to yana daga hadarin shida abu mai kyau abu mummuna sai ya kira shi da suna mai kyau don ya halakar da al'umma shi Allah ka kare mu hanya ta gaba da shaidan yake bi domin halakar da jama'a hanya ta uku shine ba'a bi asma'in munafira idan abu mai kyau ne biyayya ne kuma sai shaidan ya sa masa mummunan suna idan za ka ji ka kyamace abu ina ba da mai kyau shi yasa idan kai aure kai iyali sai ka ji ta illa liability ne wannan wai ka dora wa kanka nauyi saboda wai ne amma ka roko ne ka kashe mata ba liability bane soyayya ne ka ji shiga ta idan ka rike addini gamgam sai a ce maka dan ra'ayi rikau ko ba ka ce ba sai a ce ma dan ra'ayi ne rikau wai saboda ka damu da sallah mace idan ta sa lullubi sai a ce kulliya ya leda ba ko bushiya ko ba an ba ta lullubi ko ba ba ta lullubi ba an ba ta sharrin waye wannan sharrin shedan ne duk wani abu da Allah yake so a yi sai a sa masa mummunan suna don a bata shi duk wani abu da Allah yake so abin da Allah baya so sai a rana masa suna mai kyau abin da Allah ke so sai a rana masa mai mummunan suna in ka rike addini sai a ce ai ci baya kenan a takallu ci baya ne ba yanzu aka fara ba haka aka rika sawa annabawa irin wa'annan sunayen da suka zo da abu mai kyau ya za ka gane wannan ha me kafirai suka fada wa annabi kalu a nu'minu laka nan wata baka a ƙazo sai daga cikin annabawa ne fada Allah kafirai suke ce masa muyi za mu imani da kai annabi nuhu alaihi salam wata baka arzalun alhali kaskantattu ne ke biye da kai kenan su waye kaskantattu masu imani sai aka kira su da al'arzalun kaskantattu an sa musu mummunan suna ko ba sa musu mummunan suna a je ka cikin suratul arafi lokacin da annabi nuhu ya yi wa'azi qala al malau min qawmi inna lanaraka fi dhalalim wace ansa ya basu ala qaumi laysa bi dalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin wala su kai ba kana annabi hudu kare. annabi nuhu addini sai ya kira shi da bata a zamanin annabi hudu addini sai ya kira shi da wauta kenan duk abu da ke da kyau sai a sa masa ne sai a sa masa mummunan suna abu mara kyau sai ya sa masa ne suna mai daɗi wannan yana daga cikin matakin da shedan ya dauka da da al'umma mataki na hudu da shedan ya dauka shine a tadaru cikin ibla wato yakan dauki mataki mataki a hankali a hankali step by step wajen ya zai batar da kai shi yasa Allah da ya zo magana yadda shi ke batar da jama'a sai kira shi da kuduwa abin da ake ce kuduwa shine one step after another a ɗauki wannan mataki sannan a wuce da kai gaba a wuce da kai gaba a wuce da kai gaba har aka kai ga inda ake so a kai ka shi yasa Allah da ya zo magana sai ce ya allazina amanu la tattabi'u ya allazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu الفحشاء والمنكر ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد نبلا الذين امر لا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku yadda ku bi wato takun Shidan. taku bayan taku ba lokaci dai zai halakar da kai ba Shidan ba zai zo rana dai sai ma kai kafirci ba zai da wannan ba ya san ba za ka yi ba amma in yau sai ce maka dan yi a wani ita ta ba ta da matsala sosai da me za ka fara da bid'a to ita ko bid'a da ma ita ce ta protocol na kafirci idan gwamna zai je gari kamin ya je akwai wanda za a fara turawa su share fage ko su tabbatar da komai ya tafi daidai kamin gwamna ya su to in kafirci zai je gari ba shi zai fara zuwa ba bid'a ce za ta fara zuwa idan bid'a ta je ta baje kolin ta to kafirci da yazo ba zai samu matsala da nan shedan zai fara shi yasa shedan yazo duk ya caccanja wa mutane addini sallah ga yadda Allah yake ayi amma ba haka ake haka da ko ba haka ba ku jama'a masallatan yin bid'a ku kaga abin mamaki a masallatan yan bid'a komi ba za a yi da annabi ko ana yi da annabi ko ta ba su daidaita ko suna daidaita ta sau ba ba ala in mutum ya zo tsaya sai ya haka da hannunsa ya zube taɓa kowa ba ya haka to sahu ya yi kenan ruwan zama ne da kasa nan wai bai taɓa kowa ba nan bai taɓa kowa sannan sai haka ya baje garin sa a ce to ladan bismillah sai yaran ya fara askan gafurullah askan gafurullah wani abu da haka da hannu sai ka ce wata ta tabara da astaghfirullah take fara kula Allahu akbar to ina ka samu sa astaghfirullah akwai falala akwai lada to wata da muke sigi bari akwai falala da lada ba annabi ba ko ba annabi ne ko ba to shi annabin da yazo zai ikama da Allahu akbar ya fara bisa istighfar naka zamu ko na annabi Allahu akbar wace ne shiga ta kace ko wata dan bidi nan ba zai yi istighfarin ba inda annabi yake istighfarin ya gama sallah da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi annabi sai istighfari ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana yin sallah ba abin da yake fara da shi ke saboda da wuya ka yi sallah hundred fasin ne wataƙila ka miƙa zama sallah ka dan tuna matarka ko ka dan tuna shago ko gona ko ofis ko wani da ya baka haushi ko wanda kake bi bashi haka ne to dan wannan tunanin da kai matsala ce to istighfarin ana fata Allah ya yafe mu to shi dan bidai an zama sallah ba zai yi istighfarin ko suna yi da an gama liman sai wayo da daga salatin annabi goma goma ko jari yake salatin annabi sha da daya to wa ya saka akwai wanda aka taba sallah sai annabi ya wayo ce aka salatu annabi sha da daya wa ya fada mana falalar salati ba annabi ba yace man sallah alayhi salatan sallallahu alaihi biha asha duk wanda ya mun salati guda da annabi ya ce Allah zai mai guda goma wa ya fada mana wannan na to amma annabi ya taba wayo ya ce aka salatu annabi sha da daya bayan gama sallah ko an ce ba salati dai yana da ko ina ga dama sai a tashi me yasa da kai ka bar harama karanta fatiha kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai hukuma me yasa ka karanta fatiha da sura yanzu ne ka bar harama sai ne salatu annabi sha dai sai ne ruku sallah ta yi to kenan salati bai da kyau to amma ina ka samu matsala na sa shi ne ba na kashi a shi to abin da muke magana yanzu inda ka sa shi nan na annabi ya saka yanzu ka yi manya manyan baki sai ka je ka sauka ji kace mata ka ta musu farfesu ta shirya farfesu mai kyau sai ta aika ka sai mata kullun siga sigari sai ta farfe farfesun ta yi amsa cinyar kaza ta ji siga takwai takwai bayan suna zuwa sai kai masa kowa da ya yi cinyar kaza ji ta sha siga dan za ka fara ko za ka fara. da ka zo ka fara su mutu ta ce ayya mai gida su gan shan sugan kuma ba kyau ne yau ko suka ce ba ka sha wace an za ka bata ina shan siga kuma siga tana da kyau sai dai ina kika samu matsala amarya kin sa siga ba inda aka ce a saka gaya da zaki gaya da haske amma da aka sashi inda ba za aka ce ba ya zama kuskure ko da zama kuskure sai salatin annabi ne za ka sa inda ka gada annabi akwai abin da ya ce kai in an gama sallah kuma kai liman ba kai aka ce ka jagoranta ba kai liman abin da aka saka kai liman shi sallah kawai da ka gama liman shi sallah ka gama aikin ka da an gama sallah abin da za a yi bayan an gama sallah kowa shi kadai aka ce yayi kai liman ba ofis ɗin gaba da an gama ofis ɗin domin qur'ani da ya zo wajen sallah da yake ana so a yi ta jami'i sai Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata sai ce ne Allah ya ce wa aqimu salata ku tsaya sallah kaga da jami'a ka kawo wa atu zakata ku ba da zakata da jami'a ka kawo warka umar raki da kurku tare da masu ruku shi ma da me aka kawo ka je masallaci ka yi tare da jama'a warka umar raki to amma bayan gama sallar abin da za a yi bayan gama sallar to shi goma cewa kai a cewa ya fai ƙwararri cewa fai za fara gada aida faraguta mansab wa ila rabbika farghab Allah ya ce fa idza faragata in ka gama sallah kai ka gama sallah faragata ba faragatun ba saboda yanzu da an gama sallah to shikenan aikin da za a yi tare ya kare yanzu kowa na shi zai fa idza faragata in ka gama sallah ta ta kai ka gama sallah fansab Allah ya ce ka ci gaba da zama wuri ka tashi ba ce fansabu a ba zai kuce tare za ku yi ba fansab kai kai kai zauna ka ka tashi wa ila rabbika in ka zauna me zaka yi wa ila rabbika zuwa ga ubangiji ka ba ce wa ila rabbikum ba wa ila rabbika fargab kai kwaɗayi akwai zikirori da addu'o'i da aka ce kai kai kai kai fargab ba fargabu ba faragata ta ta ta kai kadai kai kadai wa ila rabbika ka ka ka ka yu yu yu Allah ba la la wani mahaukaci ya yi sallah wani masallaci na yan bidiya ana gama sallah liman ya ce a kawo salatin annabi goma goma nan take mahaukacin ya dauko sandarsa ya miƙe a masallaci ya ce annabi ne za ku yi salati goma goma ko goma sha daya in ta kone aka masa lati goma sha daya ya ka wani mawakaci ne shi kato shi rage sana ya sai ba mai tashi a masallaci na kowa sai ya yi dubu dubu dubu za ko ce ya ce bai ji mai tashi sha sana kawai ya tsaya rike sanda shi wuri zai kato ya ce wani man fara mana ne mai fara Allahumma wata kila wani malamin bidiya ne ba shi wuri da yawa kasar da wani kila wani malamin bidiya ne dama ya hauka da shi ko zai dole wani hauka ce malamin bidiya ne suka sa shi za mu ga yanzu ɗan boko sun gane bidiya ba matsala ce ko wasu gane ba da Allah bane tambaye ku tsakanin ku da Allah za ku fara idan aka ba barawo aka kamo barawo ya je sata an bashi layar sata waye bashi layar in ga mai gida da kawo a cikin gida an ce maganin barawa ya bashi ya ka maganin barawa kai shigo ya ba barawa maganin da zai shigo idan ka rubuta na zina tana zo ke farin jini ba ta take zuwa ya rubuta mata hatimin annabi yusuf ta rinka wanke farin jini malaman suna ko malaman bid'a su ake cewa kwakwalo idan mutum a hada da kai malaman suna kuna bid'a su ake cewa ciro likafani a hada a kunshe layar malaman suna kuna bid'a barayi su ake basu suwa har yan daunin nan duk bid'a ke basu wajen Allah ma bakar Adam za su tafiya za su ji wa'azi sun tsaya wata tasha za su yi sallah to shi aka sani ma. Allah baka bakar ya wuce gaba ya kamo dogo sura mun kaza Allah ramma ya rinka dogon kira shi akwai dan Daudu yana toye doya ya ga za a yi sallah sai ya zo jona tare da shi dan Daudu ya jira jira ya ga an kyaye ku sai dan Daudu ana cikin sallah sai ya doka tsaki yace aikin banza yace daga kara akida ba dai ban doya ta ta koni ni ya isa kai ne daga kara

ka san da musu yanzu ka san matsalar da ke damu na rai wata in zai roƙi Allah ya ta zan roƙa ke za ka zo ka sauri saki sakin ba gari ba da ni kawai ka take zaro don kasuwar mu Allah ya kawo buri a ce amin in ya duba ga ko dan boko dai dan shake kuriya ka je to yan bokon mu idza jaa anasrullah Allah ya kawo fata Allah ya ba da damana mai albarka yan kasuwa to duk wannan canke cankin da kake kana damuwa mai albarka yan kasuwa akwai wani shi wata yarinya yake so hadiza duk abin da ka roƙa maka ce Allah ya bashi hadiza ba za banza kai haka ne ko ba to kai ka san yana neman hadiza to ka bashi roƙi Allah abin da ya shi ba kawai za ka zama ɗan amuri da zo kai duk da mutane to shi matsala dan bidiya ke sai za ga sallah aka zo aka caccanza ta shi yasa kuka ga ahli sunna wala ko muke karatu ba za ka gane abin da suke daidai duk suna dan bidiya je aikin haji sai ya samu kokonto akan harkar shi domin sun je aikin haji sai su ga irin addinin mu ake yi a maka irin sa ake yi a Allah sallar da ake a aikin kaba a ina ka ji annabi a makka ina da su to da sallar da ake a ɗakin kama da wacce ake a masallacin annabi muhammadu irin ta ne ko irin ta masallacin gida ba ku haka mu tun daga kiran sallah irin ta ne ko irin nasu ka ta wajen za kira sallah a kama ko a masallacin annabi aka ce allahu akbar kenan irin nasu ake sauyi irin namu ko irin nasu kabara harama ruku sujada dagowar karatun fatiha karatun sura tasbihi sallama abin da ake bayan sallah in bida kyautar ka adalci irin naka ake koyi da yanzu Da sallar nan Allah in ba ita Allah yake so ba Allah zai bari a yi shi in ba ita ake so ba Allah zai bari a yi masallaci a Muhammadu kai ma ka dana kuma wannan shine abin da muka da musu suka kirkiro Madina su saboda sun ga addinin da ake a Madina annabi irin namu ne ba nasu shi yasa mu ga Madina mu a gabar su ga tasu a yamma ko ba su je sabuwar Madina su ba ba ba samu ko kuma daga nan ba je ba mu daga Najeriya daga nan ba je ko Madina annabi Muhammadu tana gabar tasu kuma tana yamma ko ba ka da ba sabuwar Madina yi ta abin da ya dame shi ne duk na ka je madinar annabi Muhammadu ba addinin su ake yi sai su yi irin addinin wake sai zan bida fara tato duk abin nan na gagara gane kai tun da zo wurin nan ban ga tafi da fito ba kwana arba'in a saudiya daga mutanen da daga yadda ake wazifa ko kuta wajen inda aka shimfiɗa kyalle ko kwana na najeriya da za ka bai wani shehu da riga to ya kuma yasa saudiya mun je ba magana ana yin wazifa ya ce a ba ku gane ba ba ba a yin wazifa ba ne a saudiya ana yi sai dai can a cikin gida muke yi a cikin kamar da muke a cikin gida ku fito ku yawa jama'a yadda kowa ya abin da muke yi a nan akwai wanda ba ma yi a maka akwai wanda ba ma yi a madina to kai me yasa addinin ka baka zuwa da hijab ba na gaskiya ba ne kashi kashi aka shi ne ba ba aka shi nan naka ba mai kyau ne ke ke zan kai sai sai ka buya duk addini da ba a yi shi a ɗakin gaba ba a yi shi a masallaci annabi Muhammadu jamu addini ne ba addini da Allah saukar ba to tunda can an samu matsala shi za su ka tattara suke sabuwar madina su a kawo hasu je can su kayan su mu ba mu da matsala ku ban mana madina annabi mu ta ishe mu ku ku rike wata asila Allah kuma abin da ya ban mamaki wai har harami aka saka da har fa wuza a madina da har ruwan zanna ko ne zo mun da shi a gobe wai ya zo da ban zanna mushriki wai har zanna da mai yi sabu a sauna mushriki an yi masallacin su a can an yi kabarin a can an yi rauda a can komai an yi a can wai har ruwan zanna wai yana zuwa shi ko sai a ce zo duba ga akwai wani shi a mana lokal gamar a gombe ya biya wani kujerar mata ya ce masa zai biya masa kujerar mata aikin hajji da za a yi Allah ya kai mu wallahi ce bai so shi ya ba shi kujerar tafiya kawai ta ishe shi ba zai shi ba aka ce masa wannan kujerar ba dubu arba'in da takwas ne kujerar zuwa maka dubu ɗari biyar ya ce shi yana kuɗa ta ɗari biyar a ba shi wannan ta shi an ce masa ya tafi kawai ya fi lada akan ya je masallacin alaihi muhammad yanzu kuma da labarin muka bayar kamin wannan abin ya faru ba zai kama haka hankalin jama'a sai zama mutane su su gani da idanunsu wannan duka shi ne shirin in zo bane fara ce ma kai kafirci ba sai ce ma kai bidiya an ka sai a cikin bidiya daga nan sai kai ta zarce Allah ka gafarta mu to hadarin shedan na gaba shine saddun anil haqq aikin shedan ne ga ya tsare ka daga to abinda Allah yana so sai tsare kai hana kai ya zaka ka gane wannan Allah ya maka cikin suratul arafi daga kusa da farko farkon sura wani alƙawari shedan ya dauko Allah madaukakin sarki kala قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم فبما أغويتني قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم طيب ثم لآتينهم من بين أيديهم إيه ومن خلفهم كذبت يا taso duk inda haka arziki take sai ya hana ta zuwa yanzu a zinan kawai za a yi ga mishi dama ba zai bari ka zo ba sai ce kaga kayi ne yau an yi rana sosai ka kun faɗi ruwan sanyi ka ɗan kwanta ka huta mana kana kwanta sai danna kanka ba za ka gane ba sai an tashi da gawa ya gama da kai kuma zuwa da kai kai ka ɗan ruwan sanyi sai ka ce kwaɗo sai ka kwanci ana na ana Allah ya ce annabi Muhammad ya ce ka gana sai kana bacci duk wajen wa'azi baka shi yasa kai komai addini a baka ba to ba ka zuwa makaranta ya za ka gane daidai ya gane baka ba za ka gane ba ka zuwa wajen wa'azi ya ce ya Allah to tun da ne ka halakar da ni to su kuma wannan hanyar kamar yadda ce sai na tare su zan zauna a kan hana su ya ce su mala'ati yadda hun min bai da aidihim ya ce zan zo musu ta bayan su wa min ta ta ainihin wato gaban su wa min zan zo musu ta baya wa an aimanihim zan zo musu ta dama wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagu sai na batar da su wa ta jidu shakiri ne ya Allah ba ka samu fiye yawa cikin su masu godiya gare ka ba sharrin shida duk sanda ka yi aikin kirki ya hana zuwa masallaci sallar juma'a ba zai barka ka je da wuri ba annabi ya ce wanda suka je lokaci na farko za a ba su lada kamar yi sadaka da rakumi wanda ya sa'a ta biyu kamar yi sadaka da sa sa'a ta uku kamar yi sadaka da rago sa'a ta hudu kamar yi sadaka da zakara sa'a ta biyar kamar yi sadaka da kwai to dai wannan zai baka ka samu ba za ka samu rakumi ba ko ma ba komi kake wata kila ba talabijin kake kan in kai wasa ma ba har liman ya fara kuduwa da liman ya fara kuduwa malamai da ke ɗaukar suna mala'iku da ke ɗaukar suna masu zuwa masallaci za su rubuta littafin su ma saurari kuduwa kai ga sunan ka bai shiga cikin list da aka yi wa Allah sharri wane ne wani. sharri shi Allah ka raba mu da bala'i duk wata harka arziki ya hana zuwa makaranta ya hana ka zuwa wajen wa'azi ya hana ka liman yana hayya ala salat hayya ala falaka kana bacci limana hayya ala salahi ala falaga kama ido ta faki kana shi ana hadi kuma kowa ba baka so ai ko ta da mutuwa baka so ai kusa da da an fara ne yayin magana mutuwa ce kai duniyar nan ba ta da tabbas wata rana fa za mu mutu sai an kalle ta shi ko sai magana ce haka kai shi ana zaune lafiya ka kawo mutane magana wani zaune lafiya wani lafiya ake in ban da takarci sharriwa ana kira sallah bai ana ka zuwa masallaci Allah dan masaura Allah kara masa yadda yake cewa man arada an yalqa Allah ta'ala gada على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتكلم في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم وإننا لقد رأيتنا في زمن رسول الرجلين حتى ينكحوا في الصف Allah da masa wata dole yake so tashi musulmi a lahira ya kiyaye salloli inda aka kira su idan aka kira sallah masallaci in ba ka kiyaye sallah inda ake kiranta to in kai wasa a cikin arma za ka tashi a lahira saboda akwai lokacin da Allah zai tara mutanen duniya ce duk su masa sujada masu imani su sujada arna ba za su iya ba to duk wanda bai zuwa masallaci sallar jami'i shi ba Allah ba zai ba shi ikon yin sujada shi ne ma'anar yau mai yukshafu an sake يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم da masu imani masu zuwa sallar jami'i sun fara shi wa Allah sujada har ne sai jibayarsa ya daskare ya zama kamar katanga musulmin da bai zuwa masallaci sallar jami'i shi ma yayin kura sai gagara lankwasa bayan ya bushe ya san dani fala yastaqim ba su a kashi akan absaruhum fasasun suna cikin kaskanci tarhaquhum zilla kanci ya lullube su me ya ja musu wa kad kanu du'auna ila sujudi a duniya suna jin ladan yana hayya ala salah hayya ala al hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al hayya ala al wa hum salimun fi su kalau suka zuwa saboda wannan Allah bare ba su yi ikon sai ga su a tsaye tare da arna sun gagare wa Allah su kai kawai kana wai ana tadi a kira sallar a gama kai ba za ka yi sallah kana tadi ko kana kallon tv ko kana karanta jarida ko kawai da abokanka ana hira banza da wuri ana kiran sallah kana zama wa ya tare ka shida shine la aqudan lahum siratan mustaqim Allah ka raba mu da sharrin shida ba dan sharrin shida ya tsaya ba makirci da makirci irin na shida daga ba shine yakan zo wa dan adam ta wato ainihin yakan yi amfani da shedanu na mutane al-isti'anatu bi shayatin al-ins akwai mutum shedan da yamma haka da kowa kuma to shedan sai amfani da shedanin mutum sai ya juna maka shi sai ya halakar da kai akwai mutane da yawa da ba su iya zina ba abokansu suka koya musu haka ne akwai wanda bai iya sata ba abokansu suka koya musu wani bai iya shan shaye-shayen banza da wuce ba matashi ne abokansa suka fara koya mashi to ana ce masa kaɗan haɗa shukur dayal da ala bukum daga nan a ce masa to kaɗan rinka ɗan shaƙan fetur a ce to kaɗan rinka samun balewan fayi kaɗan yi overdose daga nan a ce to kaɗan haɗa ruwan kwata da kashin kaɗan gare daga nan a ce to kaɗan rinka shaƙar tunurin juji da tunurin masai kaga a haka an bai da shi wakaci su a suka bai da shi abokansa wani abokansa suka koya masa kallon fim da tsiraici wasu abokansa ne suka koya masa zanga-zanga wa iyaye da kin biyayya ga iyaye wani abokansa ne suka koya masa rijin zuwa sallar nafila wani abokansa ne suka koya masa cuta a kasuwa wani abokansa suka koya masa cuta a ofis mutane da dama abokansu suke halakar da su to shedan sai ya amfani da shedan na mutum sai ya halakar da kai shi ba zai iya halakar da kai kai tsaye ba wannan ne yasa dole ka gaina cin ya tsafi da alƙiyama abokin shi ne ya ainihin wato halakar da shi je ka so kin furkan wa yau mai abdu zalimu ala yadi wa yau mai zalimu ala yadi ne yake cewa larama ya اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني يا زما شيطان يا زما شيطان وكان الشيطان للإنسان خذولا cizo ya tsansa in ji Allah yana cizo ya yana taunawa ya gole yana cewa cizo ya tsanna ana nufin kinaya ce ta yana cikin bakin ciki sai ka jina cewa ya laita ne ya kai tona ita kastu ma'a rasuli sabila ina ma na bi hanya tare da manzo ina ma na rike hanya da manzo ya zo da ita ya wailata ya kai ton bakin ciki da lam attakiz fulanan kalila laita ni kai tona ina ma a ce bai rike wani ya zama aboki na ba saboda wannan aboki na wani kare a ballani ana zikiri Shi ne ya batar da ni ya rabani da alkur'ani ba da yanzu ne bayan alkur'ani ya zo mu to wannan abokin da ya batar da shi shedan ne shi yasa sai Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani kasula shedan dama mai kaskantar da dan adam ne a wannan wuri shedan ne na mutum shedan iblis ya amfani da shi domin ya halakar da kai ka Allah tarba mu da sharri shedan to bayan wannan hanya ta gaba da shedan ke halakar da dan adam shine itiyanun nasu min ahabbi abwabiha zai zo wa ta kofofin da take so akwai kofofin da tanan shedan ke shigo dan adam malamai sun ce shedan yana shigo wa dan adam ta kofa da ɗaya har kofa goma sha takwas kofa na goma sha takwas kofa goma sha takwas shedan yake shigo dan adam wasu ne kofofi guda goma sha takwas kofa ta farko da shedan ke shigo dan adam shine aljahannu jahilci da shedan ya same ka jahili ya gama da kai baka karatu baka zuwa wazi baka zuwa makaranta sai ka tafi jahannama shedan ya gama da kai dan matsalar zahiri bai san ma menene daidai ba balle menene ba daidai ba to ya zaka ka shi ke za ka gani mutum ya zai ni abin da na ga ganewa malamai sai bar suke da ni wannan malamin ya ce ma kaza wannan malamin ya ce ma kaza ni gaba dai na rude ban san inda na nufa ba mun san inda ka nufa jahannama ka nufa in baka san inda ka nufa ba mun san inda ka nufa ba ka zuwa wa'azi ba ka zuwa makaranta ba ka neman ilimi ba ka tambaye malamai ka ce baka san inda ka nufa ba jahannama ka nufa jahilci matsala shi yake kawo baka iya bambanta daidai da ba daidai kai jahili sai ya saba Allah wajen kokarin ya zai bauta wa Allah yana yi ko bai wajen neman lada sai nemo bala'i wajen neman sunna sai kwaso bidiya wajen neman aqida sai rungumo shirka wajen neman musulunci sai rungumo kafirci wajen neman daidai sai rungumo bata wa kenan shi yasa yafi kowa asara a duniya qul hal unabbiukum bil aktharina a'mala qul hal unabbiukum bil na a'mala sai ka fada mana alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a ku saurara ku ji wani wani ne ya dauki dan sai kai shi makaranta ya kai dan makasar to shi da kansa jami'i ne hannu ya fata wajen kalin ibnu ahmad al-farahidi ya kasa mutane zuwa kashi hudu Ya a ar-rijalu arba mutane sun kasu kashi na hudu ce rajulun dare wa ya yadari annahu dare wannan fa huwa alimun fattabi'u ya sani ya san ya sani to wannan malami ku bi shi wa rajulun dare wa la yadari annahu dare aka ce fa huwa nasin fa zakiruhu akwai wanda ya sani amma bai san ya sani ba to wannan ya yi mantuwa ne sai a fadakar da shi wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri to wannan fa huwa jahilun fa allimuhu akwai wanda ya bai sani ba amma ya san bai sani ba kun ga wannan zai tambaya sai yi mai sai a tarar da shi to akwai rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa himarun fadrihu shi bai sani ba bai san bai sani ba to wannan ya zama jaki kenan da ya yarda bai sani ba da sauki shi zan ka bai irin wannan jahili kare da za ku masa addini sai ka zo kana magana aya ka ji aya ka ji hadisi ce da wakata ka gani nan bai yi karatu ba amma na yawon duniya kaman nan tawa ta taka burkina waga bobo yan gurgu <laughs> to da kai yawon duniya ne ka samu aya da hadisi ko ne ka samu ne kan jahili ne bai san bai sani ba to shi wannan umar irin wannan jahilan ne sai dauki sai kai makaranta sai sai ana gamar ta na yaron nan sai kwata jahili ne cikakke yaro da ya daure yace jahili ne sosai aka rama kalla ka ga shi nan ko sunan annabawa bai sani ashe shi yaro abun ya dabe sai ce ba za ka ce ba san sunan annabawa ba na sani mana yace to in ka sani kirga ga malam yana saurare bude bakin yaro sai ce da farko dai akwai annabi fir'auna <laughs> sai uban ce sallallahu alaihi wa sallam yanzu wannan aka yi jarabawa zahiri wa ne na daya uban da na ɗaya ko ɗan ya ku bayan Allah ku tare da ku da ilimi jahilci bala'i ne jahilci zai yi ta ka fada shirka saboda baka yi ne ba baka sani ba shi daga sanda baka karatu an gaba da kai daga sanda shaitan ya danne kai ga baka koyon addini to wallahi ya gama da kai jahilci shine kofa ta farko da shirin ke shigowa ke shigowa da adam Allah ka gafarta mu kofa ta biyu da shaitan ke shigowa da adam shine ta fushi me fushi ce malami gazzare ce idan mutum ya fusata to jinin da zuciyarsa ke harbawa yakan tafasa idan ruwa ta ba za a samu ciriri ko ba za a samu ciriri ba turirin sai ya tashi sama sai ya je sai ya toshe dukkan kofofin kwakwalwarsa a lokacin kwakwalwarsa sai aikin ta sai ya dakata temporary shi yasa sai ga ko gani ba kai domin kwakwalwa a nan ne ake da jone-jonen dukkan sauran gabobi suke gudana sai ga dai lokacin ya zama kwarya-kwaryan mahaukaci ya zama kwarya-kwaryan kurma ya zama kwarya-kwaryan makaho ya zama kwarya-kwaryan gashi nan zai zama wani shi yasa fushi hatsari ne fushi bala'i shi yasa Allah ya yabo ga masu haɗe fushi a duk lokacin da fushi ya zo musu Allah ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa idal lil muttaqin wa lana al alladhi gaugawa zuwa ga wata gafara gozo wajen ubangijinku wa jannatin da wata yin aljanna ardu has samawati wal ard fadin da kamar fadin sama da ƙasa Allah ya ce wa lil muttaqin an tara da ta ga masu Allah Allah ka sa mu su ai ma zuwa Allah Allah ya ce allazina yunfiquna fis sarai wad darra su ne masu ciyarwa a cikin yarwa ko cikin talauci sai Allah ya ce wa tazimin lil ghaiz da masu adami ne da masu hada fushi ɗaya daga cikin magabata duk da an yi sabani zuwa ga aka jingina wasu isa wasu malamai kamar allama yi ya jingina ta zuwa ga alhassan ibnu ali alhassan ibnu ali yana khalifa kusa abin da ya faru ya yi muhimman baki da ya muhimman baki alhassan ibnu ali sai sa aka shigo masu farfesu na kayan ciki an san farfesun kayan ciki zai bawa baki ku yangar da za ta ɗauko farfesun sai ta ɗauko shi a buɗe bata rufe ba yanzu ka ne man baki mai daraja aka kawo abinci a bude ka bikin ciki ko ba za zaka bikin ciki ba ka ji daɗi ta ga wani shi a bude laifi na farko kamin ta mika sai ta tuntube tana tuntube gaba da ke ta kwara masa kayan cikin a bikin shi ya sa rigarsa mai kyau ta jika shi da farfesun kayan ciki farfesun ko mai zafi ga zafi ga ɓata riga kai ta ya hankalin ta ya tashi ya hudu ya miƙe a wannan lokaci sai ta gane zai mata hukuma saboda ta yi laifi babba sai na ce ya kai amiral mu'minin kar ka manta fa Allah ya ce wal kazimin al ghaiz da masu hade fushi Alhassan ibnu Ali sai shi ya haka ya ce to na hade fushin amma dai iso ta sai Allah ya ce wal afina anan nasi da masu yafe wa mutane ya ce to na yafe miki to yi kiyama ta zai Allah zai aura ayyuka na sai ba ko gana sai a bana haka ne da kake kai ruwan zafi ne kowa ya ruwa baki shi kai kullum a shirye kake ai bala'i ala la yaj'alan ahadun alaina fa nazhalu ko ka ta'ala jahila kaga mutum in ya fusata ya ce billahi allazi ni da kake gani na nan gurin hatsari ne sai yanzu zama aradu in fara maka ko sama da ƙasa za ta haɗu wai ko sama da ƙasa za ta haɗu sama tana can sama ƙasa tana nan ƙasa ba za ta haɗu ba kai kuma za ka mutu za ka je kabari akwai sama da ƙasa ta kabari ita kaɗai ta isa ta mace kenan hanya ta biyu da shi yake shigo da adam shi ne ta hanyar mai ta hanyar fushi na ce ta kofofi guda nawa shi yake shigo da adam ta kofofi goma sha takwas an nuna mun lokaci yayi mun ambaci guda biyu saura nawa saura goma sha shida Allah ya ba mu iko wata ran wata gila ma ambata walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi kana khairan lahum wa asharatan ne Allah zai kara musu da shi wala hadainahum siratan mustaqima kitabuhu mithlu wa fi dhalika المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ محمد كبير هارون الضمبي الله تعالى الخير